Rike da kayan aikin su da suka hada da kwashe da manjagara mata na kungiyar mata masu haɗin kai suna aikin gona a wani fili da suke aiki kansa domin samun cin gashin kansu a tsawon shekaru da dama mata da yawa suka shiga wannan kungiya a cewar madan Halimo labo shugaban kungiyar mata masu aikin garake. Mu 45 mun ka fara aiki wurin ga haka nan sannu sannu mata na ta shigowa mata na ta shigowa sai da mun ka zamu hamsin da da bakwai na ko da biyan na dan babu zamanin zama yanzu babu zamanin kuma ka saka wani idanu shi baka aikin ga muka yi aikin jardin na muka na yi bayan aikin jardin muna aikin damana in ruwa sun ka sabka kowa na zakuwa kuma shi shibka cikin fallan shoshi akwai mata kuma masu commerce suna sayan kaya suna saidawa suna sayan bisashe suna saidawa alhamdulillahi ta tarbacen da suke badawa lokaci zuwa lokaci waɗannan mata masu aikin garage na samun ɗaukar nauyin wasu bukatunsu na yau da kullum domin ci gaban aikin nasu halimo lobo shugabar mata masu haɗin kai muna da kes da muka nan muna zubawa saboda in motar kinmu ya ɓaci muna za mu ɗiba kuɗi wajen jika ɗari uku da hamsin mu tai mu sayo sabon motar mu fiɗo mai gyara shi gara muna jika talatin jika ashirin sha biyar lalle muna da matsalar ruwa matsalar fakcir da kayan aiki muna son furoje duk ta tuna da mu ai muna fanu muna da fanu biyu to guda ya kone guda na annan shina aiki ba shi samu. Madan hawa mamba ta wannan kungiya tana yaba bisa alfarin da suke samu ta wannan noman rani ta zana abubuwan da suke nomawa. ma mun daɗe cikinta shekarar mu shida ko sha biyar muna cikin ta muna cin haninta kuma komi muna yi salati muna yi shu muna yi fome kwambitar ke komi karot komi shu salati komi muna yi muna yin albasa muna yin yalo duk muna yi komi da komi muna yi so mu sai da kayan mu nan da aka zakwa iske mu tunda iri suna kamu na iri iri na kware suna kamu na shushu salati kwambitar duk suna kamu na amfani da yawa shi ne muna tunda muna ci ciki muna sha ciki muna kyauta ciki ta amfani da suke samu daga wannan kungiya su mambobin suna daukan nauyin kansu a cewar shugabar ba mu shaka ka mu kai mu ci mu sha har mu ba wani mu tuwa da mu ciki alhamdulillah ba mu yunwa ba mu kisuwa sai mu ce mun gode ma Allah da kira garin dai ban ce ai muna taimako dai muka kamna mu ai muna kara mu da ƙarihi sa'annan mu shi kuraj din aiki ya ka kara mun da ƙarfi muna shin kuraj din aiki dukkan su sun imani cewa hanya guda na mace ta biya bukatun kanta da kanta da na iyalinta idan ta samu 'yancin gashin kanta da taimako.